Sama'ila ta ɗaya Sura uku Ubangiji ya kira Sama'ila Yaron na Sama'ila ya hidima a gaban Ubangiji a ƙarƙashin Eli, a waɗannan kwanaki kuwa jin magana daga wurin Ubangiji ba safai ba, babu kuma wahayi da yawa. Wata rana da dare, Eli da idanunsa sun kusa makancewa har baya iya gani sosai yana kwance inda ya saba, fitilar Allah kuwa tana ci. ba ta mutu ba tukunna. Sama'ila kuma na kwance a haikali na Ubangiji inda akwai akwatin Allah, sai Ubangiji ya kira Sama'ila, Sama'ila ya amsa ya ce, gani. sai ya ruga wajen Eli ya ce, gani, gama ka kira ni. Eli ya ce, Ɗana, ban kira ka ba, je ka kwanta, saboda haka ya tafi ya kwanta, Ubangiji ya sake kiransa ya ce, Sama'ila, Sama'ila, ya tashi kuma ya je wurin Eli ya ce, Ga ni, gama ka kira ni.’ Amma Eli ya ce, Ban kira ka ba, ɗana koma ka kwanta, Sama'ila dai bai riga ya san Ubangiji ba tukuna, ba a kuma taɓa bayyana maganar Ubangiji a gare shi ba tukuna ba, Ubangiji ya kira Sama'ila sau na uku, Sama'ila kuma ya tashi ya tafi wurin Eli, gani gama ka kira ni, sai Eli ya gane cewa Ubangiji ne ke kira yaron, saboda haka Eli ya gaya wa Sama'ila cewa, Je ka kwanta, in kuma ya kira ka, ka ce masa, Ya Ubangiji, ka yi magana, gama bawanka yana saurara. Sama'ila ya koma ya kwanta a wurin kwanciyarsa, Ubangiji kuma ya zo ya tsaya a wurin, yana kira ya ce, Sama'ila, Sama'ila, kamar yadda ya kira a lokutan baya, sai Sama'ila ya ce, Yi magana, gama bawanka yana saurara. Ubangiji ya ce wa Sama'ila, Duba, ina dab da yin wani abu a Isra'ila da zai sa kunnen kowa da yake ji ya ji tsoro, a ranar zan cika dukan maganar da na yi game da Eli da iyalinsa, daga farko har ƙarshe, gama na gaya masa zan hukunta gidansa har abada saboda zunubin da yake sane da shi, ’ya'yansa sun walaƙantar da kansu, shi kuma bai tsawata musu ba, saboda haka na rantse a kan gidan Eli ba za a taɓa shafe laifin gidan Eli da hadaya ko baiko ba. Sama'ila kuwa ya kwanta har safe. Sa'an nan ya buɗe ƙofofin gidan Ubangiji, ya ji tsoro ya gaya wa Eli wahayin, amma Eli ya kira shi ya ce, Sama'ila ɗana, Sama'ila ya ce, Ga Eli ya ce, Mene ne ya ce maka? Kada ka ɓoye mini, Allah ya yi da kai har ma fiye da in ka ɓoye mini kome da ya ce maka, don haka sai Sama'ila ya gaya masa kome, bai ɓoye masa kome ba. Sa'an nan Eli ya ce, Shi ne Ubangiji bari yă yi abin da ya yi kyau a gare shi, Ubangiji kuwa yana tare da Sama'ila har girmansa, bai kuma bar ko ɗaya daga cikin maganarsa ta kasa cika ba. Dukkan Isra'ila daga Dan har Sheba suka shaida amincin Sama'ila, annabi ne na Ubangiji, Ubangiji kuwa ya dinga bayyana a Shilo, a nan ya bayyana kansa ga Sama'ila ta wurin maganarsa.